baki mai yanka wuya. Matsin tattalin arziki da kuncin rayuwa ya so mu haddasa zanga-zanga a Najeriya. Matakin ɗage zaɓe da shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya ɗauka na ƙoƙarin jefa ƙasar a cikin wata dambarwar siyasa. Assalamu alaikum. Tun bayan sanarwar janye tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a ranar da aka rantsar da shi a watan Mayun da ya gabata. 'Yan kasar suke korafin tsananin rayuwa da tashin farashin man fetur ya haifar, wanda kuma ya shafi farashin kayayyaki. Manazarta na cewa kuma lamarin na ta ƙara kamari kawo yanzu. musamman tashin goron zabi da farashin kayan masarufi suka yi kazalika da taɓarɓarewar darajar kudaden ƙasar na naira idan aka kwatanta da canjin dalar amurka Wani lamari dai a cewar wasu ɗaruruwan mutane da suka gudanar da zanga-zanga a jihar niger da ke arewacin ƙasar na ƙoƙarin shige makaɗi da rawa Aisha Jibril. Muna yi ne saboda abinci ya yi tsada kuma gwamnati ba ta yi mana komai ba muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah muna son gwamnati ta yi kyakkyawa ta duba abin da muka taso da shi yau da safe ta kawo mana sassauci a cikin lamarin mu abubakar abinci ya yi tsada shinkafa dubu biyu garin kwaki dubu sha dubu dubu daya garin masara dubu sha biyar ne dari biyar ana sai da duka dukowa na sai da abin da ya ga dama gashi muna february abincin gona na fitowa komi na tsada ni tun da na fita duniyan nan ni ba taba ga irin wannan ba sunana isma'il haruna wannan abu mata suke yin sa kuma muka fito muka mara musu baya saboda mu muke zuwa mu je mu nemo mu kawo musu sun nuna sun fi mu kishin abun nan kullun kwanan duniya karin kuɗin abinci saboda Allah shugabannin nan mun tsaya mun zaɓe su da ƙuri'o'inmu amma ba su damu da mu ba to yau ina suke son mu sa kawunan mu duk da yake dai ba a kwashe ta da daɗi ba domin kuwa jami'an tsaro ne suka tarwatsa masu zanga-zangar waɗanda suka toshe babbar hanyar mina zuwa bida. a martanin da ya mayar kan zanga-zangar gwamnan jihar ta naija umar muhammad bago ya ce hukumomi na sane da yanayin da jama'a suke ciki kuma suna ɗaukar matakan shawo kan matsalar. ina tabbatar maka da jama'an jihar Neja cewa gwamnatin mu tana kokari ta taimaka ma talaka mukan bude baitul mali mu bada abinci gida gida anguwa anguwa so da haka mun ta ba wai wahala bane fito da wannan mutanen irin wannan gutsura tsoma shine ya kawo wannan abun to amma Allah ya zamu kai karshen shi amma muna kira jama'a al'umma gabaki daya kada su yadda amfani da su kamar karam farauta kowa ya shiga hankalin shi ana cikin lokacin haula'i a duniya ga baki ɗaya, muna tabbatar cewa gwamnatin tarayya tana kokarin yadda za ta kawo mana waraka a cikin wannan harka to sai dai mai fashin baki kan lamuran yau da kullum comrade idris unguwar gini yana ganin cewa wajibi ne gwamnati ta yi duba kan matsalolin da 'yan ƙasa suke ciki domin ɗaukar matakan da suka dace wannan yana nuna mana cewa yanayin da ake mulka al'umma a ƙasar nan ba daidai ba ne ba zai ba za in gwamnati ba ta gaggawa ɗaukar mataki ba abin ba zai mana daɗi ba. Idan kana magana mataki eh, me ya kamata a yanzu tunda watakila abubuwan za a iya cewa da yawa. Abin yin na farko gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci ta karya shi. kamfanin da suke na cikin gida suke production na abinci ta ba su support na si abinci da a karyayyen kuɗi misali dangote yana yin taliya abdu sama yana yin taliya yana yin makaroni suna yin mai gwamnati ta jito kuɗi ta ba su ce gashi nan ku mana producing abinci a kan lokaci ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai ya wuce kaza ta sai duk kayan da yake da tsada wanda yake kowane iri ne ko kudin najeriya zai kare kamfanoni da muke shi na shinkafa gwamnati duk ta siya wannan shinkafa maimakon ta ban musu in sun yi su kasuwa su siya kuma matsalar da ake samu shine in ka ce zaka tafi da solving din matsalar tattalin arzikin kasa yadda kake kallanta a matsayin kasa dunkulalliyar kasa to kama ƙara rashin fahimtar abu kowane ɓari yanzu da akwai irin particular matsalarsa da in ba shi kai magani ba ko kayan babin tattalin arzikin ba za ka samu abin da kuke so. Wato akwai eh, kowace shiya ta ƙasa nan kamar tana da nau'in nata matsalar da tana da nau'in nata matsalar take da bambanci da wata kenan. Haka haka haka Najeriya ta zama yanzu idan ka ci zaka rubabin tattalin arzikin ƙasar Najeriya ai Lagos ba shi take bukata ba. Idan ka ci kana son ka rubabin tattalin arzikin ƙasar Najeriya ai ƙasashen kudu masu gabas ba su suke bukata ba. Amma akwai kuma tattalin arzikin da za ka yi rubabin wanda ko ina an kai shi zai taba ko ina. yanzu ba rana ɗaya shugaban ƙasa ya ce ya cire subsidy tun da ya cire tallafin mai komai ya ruguje inda zai daure tun da ya yi wannan abin nan decision ɗin mai zafi sai ya ce to saboda tattalin arziki ya shiga wani yanayi da ake ciki a yanzu ya yafe wa dukkanin wani kamfani da yake production a Najeriya da kuma duk wani karɓar haraji tsawon wata shida ko shekara ɗaya don wannan su amfani da shi gurin revival ɗin tattalin arzikin su. Ki aga sai ya zama to wannan kamar shine palliative na kamfanoni sai zama wannan shine palliative na 'yan kasuwa sai zama to wannan shine palliative na ƙananan masana'antu. haka gwamnonin kowane jiha ya kamata su yi inda kowa ke ji a jiki ita ma gwamnatin ya kamata a ji ta ji a jiki sai ta ce duk wani nau'i na haraji daidai da harajin da ake ɗauka a ma'aikata na albashi ta ce ta yafe tsawon wata shida a kuma kafa kwamitin mai ƙarfi duk ma'aikaci a ma'aikatarsa yana da mai yana da shinkafa buhu ɗaya, yana da magi yana da kaza wannan tabbas za a baka wannan kuma a lokaci ga zata kasar za a yi haka duk wanda aka kama da ya ci wannan gidan harbewa ko kuma shekara life to domin sabon life da yi sannan zaka barin ƙara ma yan zanga-zanga da suka yi su kuma ba su da alaka ai da gwamnati to hikimar wannan in kai yan fensho yan kasuwa a eh, ma'aikatan gwamnati ka sa kuɗi akan a cikin kasuwa kenan sannan ma'aikata sun yi spreading wani yana da oba abinci zai fito da shi ya sayar a karye wanda ba su da aikin yi su kuma za su samu kwafa. wata sabuwar dambarwar siyasa ta kunno kai a kasar senegal bayan da a farkon makon nan shugaban kasar Macky Sall ya ba da sanarwar ɗage gudanar da zaɓukan ƙasar da aka shata gudanarwa a ranar 25 ga watan nan na Fabrairu. Sanarwar ta zo ne a jajiberin ranar ƙaddamar da gangamin yaƙin neman zaɓe a faɗin ƙasar. Yayin da kuma 'yan ƙasar suke ɗokin zuwan ranar domin zaɓen sabbin shugabanni. lamarin da kenan ya sa wasu 'yan jam'iyyun hamayya tara tarzoma da nufin kalubalantar matakin ɗage zaɓen da suke fassarawa a matsayin juyin mulki mai fashin baƙi kan harkokin siyasa abdulrahman alkasum ɗan ƙasar niger da yanzu haka yake a birnin dakar ya yi bayanin dalilin da suka sa shugaban ƙasar ya ɗauki wannan mataki to shunan abubuwa da suke faruwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda rabon da su faru irin su a ita ƙasar senegal ta tara da da sittin uku. sanin kowa ne cewa ita senegal tun 1948 suka fara zaɓuɓɓuka na gama gari wanda ke hada jam'iyyoyi da dama a kasan sauran kasashen afirka wanda ana iya cewa demokuraɗiyya ba ta tabbata ba sai bayan tarukan ƙasa da aka yi na 1989 kamar irin na benin republic da sauran ƙasashe daga 1990 to wani abu ne wanda za a cewa na ba zita gama garin mutane wanda kawai gito shugaban kasa ya jawabi ya ce za a dage zaɓe amma abubuwan da suka biyo bayan haka ana iya cewa an samu wasu matsaloli na rashin yarda tsakanin hukumomin ƙasa majalisar eh, dokoki da kotun tsarin mulki wanda ke cikin wani abu irin na zita aka samu wata haɗin gwiwa ta tsakanin eh, jam'iyya wadda ake cewa pedestal tsohon shugaban ƙasa um, abdullahi wad wanda dan shi yana daga cikin 'yan takarar shugaban kasa wanda ba a tabbatar da takarar shi ba saboda yana da fasfo guda biyu yana da fasfo na ƙasar faransi, yana da fasfo na ƙasar senegal shi kuma tsarin mulkin senegal bai yarda da a kasance ba a zaɓi shugaban ƙasa wanda ke da fasfo guda biyu an samu zanga-zanga cikin gari ko cikin ƙasa um, amma abin da ake iya abu biyu ne su jam'iyyoyi na adawa ko jam'iyyoyi masu 'yan takarar shugaban ƙasa akarin su da suka dauka um, za a fara kamfen a yau waye wasahiyar gobe saboda haka su rike tsarukan su na bisa kan haka amma al'ummar gari suka bazama cikin uh, wurare da dama ungoyi da dama na cikin garin dakar da suke nuna ba su amince ba da haka kuma magana ita majalisar eh, dokoki ba ta da hurumi musamman kamar na ƙara ma shugaban ƙasa wa'adi ko hurumi na ɗage zaɓe kuma a dokokin ƙasai shi shugaban ƙasa yana iya kiran ranar fara yana iya kiran zaɓe amma baya da hurumi na hana yin zaɓe kotun tsarin mulki ita kaɗai ke da wannan hurumin kuma ita zauwa yanzu ba ta yi hakan ba kuma banda shi akwai magana ta yarda ana zargin wasu daga cikin mutanen kotun tsarin mulkin guda biyu akan sun amshi cin hanci sun tabbatar da takarar wata mace wadda ake kira da suna Rose wadda ita kuma tana da takardu ita ma na zama 'yan wata kasa An shiga wani hali na bazita bayan da abubuwan da aka gani 'yan shekarun da suka wuce na zanga-zanga da na kame 'yan adawa da darmar shugabanninsu da hana wannan da wancan takara. wannan shine kuma ana iya cewa gaba ɗaya ma demokradiyya ta afirka ta yamma ta shiga gaskiya halin tangal-tangal kuma ana iya cewa kwalo-kwalo na ecowas to idan ba a hankali ba ya ɗauki ruwa saboda bayan ya yi fama shi wannan kwalokwalo kwalo na ecowas da magana na tazarce irin na cote d'ivoire da guinea aka samu matsaloli kuma um, da suka biyo baya na canza hukumomi um, bayan juyin mulkin soji bisa kasa wasu wa'annan hukumomin da ake zargi bisa tunkarar matsalolin tsaro yanzu kuma um, wani daga cikin wanda shi ya yi tsaye bisa kan duka matsalolin da wasu kasashen ke fama yau ga shi ma ga halin da suka faɗa kasar senegal ta faɗa na gaskiya ana iya cewa ma hali ne wanda yawa ana iya cewa babu hukuma kuma tsarin mulki ma gaba daya amai da shi gangan kuma hukumomin na demokuraɗiyya su ma sun koma gangan. Tuni ɗaya da ƙungiyar raya ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko Sidiyawo ta fitar da sanarwa tana cewa tana sa ido kan lamarin na ƙasar Senegal tare da alwashin ɗaukar matakin da ya dace idan damar hakan ta taso. To sai dai a ra'ayin masu fashin baƙi irin Dr. Abba Sadiq jami'i a cibiyar nazari da bincike kan lamuran yankin sahel wannan sabon al'amari ne da ba taɓa ganin irin irinsa ba a ƙasar ta senegal eh, lalle wannan mataki da shugaba makisal ya ɗauka na ɗaga zaɓe eh, mataki ne mai kawo mamaki kuma mai kawo rududiya a ƙasar senegal da kuma ƙasashe wanda suke kallon abin da yake faruwa a senegal saboda lokacin da ya zaɓa na ɗaga zaɓe ranar kaman washe gari za a buɗe kamfani na zaɓen to shugaban makisal ya ɗaga zaɓe kuma ba a kan wata ka'ida ta ba shi wannan uzini na ɗaga zaɓe ba saboda kamar yadda kundin eh, tsarin mulki yake a ƙasar senegal lokacin aka ce an yi zaɓe kuma shi hukuma wadda take iya cewa zai ta takara ya sun riga sun gaya takara ba wanda yake iya dawowa ya ce sai an bude eh, wannan shari'a ta wanda za a sa wanda aka ba izinin su ta takara na zuwa shugaban kasar senegal to saboda haka ne abinda shugaba maki sale ba a taba ganin shi ba ba a taba yin shi ba a Senegal ba a taba cewa ba an sa ranar zaben shugaban kasa an daga shi tunda Senegal ta samu mulkin kanta yau shiyar da shekara 64 za a ce to shine sa yanzu kaman ya sa kasar shi cikin ba wanda ya san abin da yake iya faruwa gobe abu ne wanda babu shi cikin tsarin mulki na senegal kuma ba a taba ganin shi ba kenan ya zamanto ba wanda ya ce ina senegal ta kwana gobe tun da shi shugaba maki sal baya cikin takara ba shi da wani izinin cewa a yanda kundin eh, eh, zaɓe yake a ƙasar senegal ya ce ya ɗaga zaɓe saboda akwai wanda ba a sa ba kuma saboda ko wani tashin hankali yanzu an ɗaga zaɓe ba a san lokacin da za a yi wani sabon zaɓe ba tsarin mulki na senegal ya ce wata na april da kwana biyu makisal ikon shi ya ƙare mulkin shugaban makisal ya kare yaya za a yi kenan wane ne shugaban ƙasar senegal shi kunnin tsari na senegal wanda aka ce ma constitution ya ce a senegal ba a iya ƙara ma shugaban ƙasa ikonsa da ko kwana guda kuma ba abin da yake iya sa a yi haka masu saurare a nan za mu da sa'aya. sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma, Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Batsari, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Mursala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.